daidai da bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shi ne kasan na casa'in daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi sharhin da الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير idan wa manta ba har yanzu malam yana karantar da mu madaran aqidan ahlus sunna wal jamaa tsantsar aƙidan da babu garwaye a cikinta an gane a inda malin ya ce mana wal hajju walgazu mal imami madin har kiyama ta tsaya in dai akwai sauran al'umman musulmi suna raye to kun ga aikin haji da fita jihadi to wannan ana yi ne a ƙarƙashin umarni da jagoranci na shugaba shugaba na baki ɗaya ba shugaba na je ka ba domin akwai shugabanni na jika na yi ka an gano wani da kyau ku al'imamul am ake bayani to bayan da ko babu lokacin da za a ce jihadi ko aikin hajji ya tsaya wajibi ne ko mutane ya zama suna yin waɗannan ayyuka na ibada guda biyu a ƙarƙashin jagorancin shugaba domin addinin musulunci ba addini da ake yin shekara zube a rika abubuwa a shiwa'iyyan ba jama'a muna fahimtar wannan ma'ala ya ce wa salatul juma'a khalfahum jaizatu sallan juma'a a bayan limaman musulunci da shugabanni wannan sallan daidai ce duk yadda aka iya ko aka rika ko aka dinga ganin karkata da san rai da bauɗe ma daidai da shugabannin suke yi to lallai a bi su a yi sallah da su a yi haƙuri a haka da ha ست raka'atin malai ya ce bayan sallan juma'an kuma ga mutumin da yake son yin nafila a masallaci to an so rako'i shida ne yafsul baina kulli raka'ataini dan raka'a biyu in yayi sai ya sallama hakaza qala ahmad ibn hanbal haka imam ahlus sunna wal jamaa ahmadu dan hambal ya ambata to tattauna magana kaɗan a karatun da ya gabata dangane da waɗannan adadin raka'o'i na bayan sallar juma'a haka ne ko to amma a yau malam da kan shi sai ya ce qauluhu wa yusalli ba'daha sita raka'atin bayan sallan juma'ar to mutum sai ya salla raka'o'i guda shida na nafila ga wanda yake son yin nafilan a masallacin hazihi mas'alatun fiqhiyya malam fauzan ya ce kun ga wannan mas'ala ce yar fiqhu mana mas'ala ce ta furu'a ja'at bi munasabati dhikr salatul juma'a wacce aka kawo ta domin munasaba na ambatan sallar juma'a mun gane in ba dan munasaban kawo sallar juma'a ba bayan da za a yi a matsalan aƙida a cicciɓo nafila a ana tattaunawa malai ce fal juma'atu laisa laha ratibatun qablaha ida juma'a ba ta da nafila wanda aka ce na musamman a yi kafin yinta ba ta da shi ita tana da tahiyyatul masjidi ne da juma'a ba ta da nafil fili na musamman kamar yadda aza da la'asar da sauran salloli suke da shi faman ja ilal masjidi fa innahu yusalli ma tayassara lahu kadai ita sallan juma'a idan mutum ya iso masallacin juma'a to yana da daman yi ta nafilfili ya sallaci abin da ya sawwaka mashi mun gani kaga ko sallah za raka biyu ne ko hudu gejin kenan amma da juma'a yi ta yi an gano wannan da kyau ko mala yace wa yajlisu wa yantadhir in mutum yana filan yana filan sai dan zauna ya huta ya ɗan jira ya ɗan saurara zuwan liman wa in istamarra fi salati hatta ya hadurul imam in mutum bai irin wannan tsaikon ba ya ta sallan har liman ya zo fa huwa afdal wannan shi ya fi an gani da mutum ya zauna a masallacin juma'a yana ta taɓa-taɓan waya ko ya je zauna yana ta tsokane-tsokane ko kuma yana bacci abin da ya fi dacewa ya fi cancanta shine miƙe ta yin filfili an gano wannan da kyau ku wannan game da mutumin da yake da tsari da saitin zuwa masallaci akan kari akan lokaci amma mutumin da shaidan yake wasa da shi ta wannan sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ƙoƙarin annabi na nuna ma limamai su riga takaita hudu ba don mutane ne kasu ƙosa. an gane kan su kosa za a zo a shanye mutane a rana a shanya sa a sanyi shi kuma liman yana can yana ta surutu to irin wannan bai kyautu ba a da kallon yanayi bi'a a da kallon yadda waiza take idan ana sanyi a takaita in ana damina a takaita in ana zafi a takaita ga waɗannan su ne lokutan ai kisa annabi ya ce takaitawan alaman fahimtar addini ne an gano wannan da kyau ko Allah ya sa limaman su gane mala ce ala annahu naf'alu mutlaqan laysa lahu alaqa bi salatil juma'a mala yake cewa ala annahu naflun kun ga waɗannan nafilfili mutlaq laysa lahu alaqatun bi salatil juma'a ba su da alaka da sallan juma'a samsam an gane ba su da alaka da sallan juma'a amma ratibatul juma'a da ha. ita ratiba na sallan juma'a ana yi a bayanta ne ba kafinta ba ka ji wani karatu kila da baka taba ji ba wani ce a'a haka juma'a take ita ba ta da ratiba ha sai dai ratiba ha. kaman kamar sallan idi ne ba ta da rati ba qablaha amma ta da rati ratiba ha ita ce salatu duha wannan ya nuna halaccin a iya sallan juma da hantsi kamar karfe tara jama'a mun fahimci wannan da kyau shi sa idan mutum ya rasa sallan juma'a abin da yake a sunna sai raka hudu hay sallan iidi ni ke senci mutumin da yara sallan iidi idan ya tashi ba raka a biyu zai ba raka a hudu zai ya biye sallama ya biye sallama an gano nan to da za a samu haduwan idi da juma'a idan ka je idi ba sai ka je juma'a ba saboda idi biyu ne suka haɗin ji annabi an gane mutane suna cewa wai idan mutum ya rasa sallan idi ko tsaye sallan juma'a da aka yi karfe tara to yaushe ne me zai yi a lokacin a lokacin ya riga ya rasa wannan idin yanzu abin da ya hau kan shi shine a zahar ranar juma'a ne aka yi ta karfe tara kana zuwa an sallame to yanzu ka rasa idin juma'a yanzu me ke kanka a zahar idan kuma a zahar sai zawali saboda juma'a ba masanyan zahar ba ne ba masanyanta ba ne sam ba masu da alaka sai dai karasa ta ce to shi ne da yake kanka sai kai sallan a zahar rasa take sa a zahar amma inda ta ba a zahar saboda bambancin da suke da shi da sallan azahar na da yawa daga ciki hudu ba hawa mimbari an gane yin karatu a bayyane sannan yin mai rako'i biyu a mazaunin gida ba su da alaka da azahar jama'ar annabu kuna gano wannan da kyau ku yasa ita idi ce da ya halatta a yi ta da hantsi a yi ta idan rana ta daga a yi ta bayan zawali allah maɗaukin sarki taimake mu malai ce amma ratibatul juma'a fahiyya ba da ha amma ita ratiba na juma'a ana yi ne bayan sallar juma'a aƙalluha raka'atan ta. ce mafi ƙaranci rako'i biyu ne wa ha alal mashhuri arba'u raka'atin amma a bisa mafi shaharan fatoyin malamai to ana yin rako'i guda hudu ne mafi yawa ba shida kamar yadda aka samu daga imamu ahalus sunna wal jama'a ahmadu dan hanbali ba malai ce bi salamai ne ana yi da sallama biyu ne in kai biyu ke sallama in kai biyu ke sallama waje a fi riwayatin a wani riwaya ya zo cewa annaha sittu raka'atin za a raka'o'i shida ne bi talati taslimatin da yin sallamomi guda uku idan ya kuna kallo ha raka'atan kowanne za ka yi shida ne ko hudu to dai mafi karanci a biyu ne wa ha a wannan kauli na biyu da muka karanta sittu raka'atin sai zama rako'in shida a bisa fahimta da fatuwan ahmad dan hambali au arba'u raka'atin ko ayi da ayi hudu kama huwal mashhur kamar yanda wannan fatawa ita ce mashhuriya jama mun gano wannan mun tattauna a karatun da ya gabata yadda yan shi'a suke yaudara ku. yawwa wannan miyar da bukatun sai a maimaita shi ƙauluhu yafsulu baina kullar raka'ataini wanda ya zo wannan nafilan zai raba dukkanin raka'o'i guda biyu haka za kala ahmad ibn hanbal haka ahmad dan hanbal ya faɗa ai laysa ma'ana zalika annahu yusalli sittan kun gani ba wai yana nufin zaka yi shida ne dole sardan bi salamin wahidin a da sallama ɗaya ba bal sitta raka'atin raka'a shida kullu raka'ataini bi salamin dan raka'o'i guda biyu zaka ware su da sallama guda aw arba'u raka'atin ko raka'o'i guda hudu kullu raka'ataini bi salamin dan raka'o'i guda biyu sai kiman sallama haka za huwal afdal yin haka rarraba biyu da sallama shine abin da ya fi wa nisbatuhu ila al-imam ahmad mala yace danganta maganar zuwa ga imamu ahlus sunna wal jamaa ahmad dan hanbali li'anna al-musannif saboda shi marubuci wannan littafi na sharhu sunna hanbaliyul mazhab ina bin mazhabin hanbaliya ne wa yu'rafu mazhabul imam ahmad ya san cike da waje da kyau game da mazhabin imam ahmad dan hanbali haza riwayatun an ahmad annaha sita raka'atin haka wannan riwayan ta zo daga imam ahlus sunna wal jama'a cewa rako'in shida za a yi wal mashhur amma mafi shahara kamar yadda muka gabatar a baya annaha arba'u raka'atin rako'i guda nawa hudu ne jama kuna gano wannan to Allah madaukin sarki ya taimake mu karshen wannan gaba da malai tattauna mana wannan mas'ala kenan al-imam al-barbahari yace wal khilafatu fi quraish khalifanci a bayan annabi ita wannan khilafa to quraishawa ce za su yi ta ba kowa ba an gano wannan mun tattauna maganganu da yawa a cikin karatun hikiba dalilin da ya sa annabi ya ce al'a'in mutumin ƙorashi ba ƙabilanci ne da san kai da 'yan garanci ba sau da waɗannan da su aka fara da a wannan kuma ƙorashi malamai ne da za su iya kulawa da da'awar an gane idan kuna harkan da'awa wani ya shigo ku daga baya kuka dauki da'awan kuka mika mashi sai ya ragargaza ta dukanta duka zai bata ta don bai san farkon walalin da aka yi da manufofinta da abin da aka gina ta a kai ba ya same ta ne kawai a sama bai san menene bata ta zai shi sa nabi wannan kandagarkin a cikin hadithin da za mu zo za mu ji ƙarara ya ce al'a'in mutumin ƙorashi sannan sonin ƙorashi sun san ciwo da zafin addinin an gane duk wani ci ba daɗin addinin sun sani sakamakon addinin da yawansu sun rasa rayuwarsu tun a makka sun rasa jalinsu sun rasa mahallinsu sun rasa rumfunan kasuwansu an raba da yawa da iyayensu ƙarshe an raba su da garinsu to sun fi kowa sanin mahimmancin ita da awar, da addinin sama da ansar an gano wannan da kyau ku sama da ansar yasa lokacin da ansar suka ce minna amirun wa minkum amir daga cikin martanin da aka maida masu wannan hadisin yana ciki sau da su ansar za su kalli abin a matsayin mulki ne da garanci su kuma sun san inda aka fito domin an shekara goma sha uku da ƙuraish lokacin ba ansar aka zo aka shekara goma da ƙurashi da ansar kaga kowa wajen mukami da dadewa da experience ba iri ɗaya ne tsakanin ansar da ƙuraish ba haka yasa nabi ce ala in mutumin ƙuraish Allah madaukin sarki da ya nufin tsare ma annabi da awar sai ya zama quraish ne suka rike da'awan sannan kuma ya zama malamai ne su amma duk awan da Allah madaukin sarki bai nufin tsare ta ba ko zaka ga harkan ba malamai ke rike ta ba za ta kai ƙasa komin daren daɗewa sai inda ma ba addini ba jama'a mun gano wannan shine hikiman al'a'immatu min quraish amma malam sai ce wal khilafatu ita khalifanci fi quraishin kan a cikin qurayshawa take ila an yanzila isa ibn maryam har zuwa sanda annabi isa zai sauko alaihi salatu wassalam lokacin ne al'amarin zai bar hannun quraish kuma annabi isa ba ba quraishi bane hasali ma ba ba bane kuna gano wannan da kyau ta yanzu akwai khilafa a duniya ba ta so dama annabi ya gaya mana za a yi khilafa a bayan shi alamin walin nubuwa salatu na aman shekara talatin za a yi ana khalifanci a bayan shi waɗannan ta shekaru talatin ɗin shi daga abubakar zuwa na ali daga na annabi ya ce harkan za ta koma sarauta shi daga kan mu'awiya yazidu da sauran waɗannan banu umayya da banu abbas da duk waɗannan imara ce su suka yi an gano wannan amma idan aka zo irga a imma goma sha biyu duk waɗannan ana lissafa su daga cikin waɗanda suka yi khilafa domin ana kiransu da khulafa'ul islam to bayan su annabi ya ce za a koma mulkin kama karya shi lokacin da duniya ta tsinci kanta karkashin mulkin soja a lokacin da aka yi ma duniya kamun kazon koko wanda kasan portugal da faransa da birtaniya da holland da sauransu suka rika bi suna kama kasashe suna musu mulkin mallaka wannan shine zai biyo bayan wancan imara din to a bayan nan annabi ya ce za a samu mulkin danniya shine wannan mulkin dimokuraɗiyya da ake ciki domin a duniya yanzu an haramta wancan mulkin gaba ɗaya an gani yan wannan mulkin to bayan shi kai tsaye annabi ya ce sun mata odil khilafa alamin walin nubuwa khalifanci zai koma bisa tsari na annabta to yana daga cikin kurakuran da aka samu da yawa daga cikin waɗanda suke koyan addini da ka shine suna tunanin cin da sun lissafa karkasuwan wannan zango-zango na shugabanci sun ga yanzu dimokuraɗiyya an dade ana yi Tsammanin su lokacin ƙarewan ya yayi ne shi ne sai suna yunkuri suna ta da ƙayar baya ba wanda ya sanar da ke dimokuraɗiyya nan gaba ba za ta ƙara shekara dubu ɗaya ba ka nan duk zaburan da za ka yi ta yi kana zabure-zabure ba abin da za ka iya yi hasali abin da kake za a iya kiran shi da kawarijinci shi sa ku je ku koyi addini a wajen waɗanda suka san addinin da za su karantar da ku littafi da sunna a bisa fahimtar magabata amma ɗaukan abu mutum ya ce wai nazari zai yi wai daga nazari ne zai ba abin da yake na addini fahimtar da yake so ba yanda za a yi ya gaza ɓata kuwa kuma ya ɓatar da duk wanda ya matse shi jama'a muna ganewa sa ke ganin wancan albagadadi wani iraki ya zo ya ce shi ne khalifa mu gane wannan khalifan wa wannan abin da aka yi masu ba mu khalifanci haka jama'a ba yi za mu zo mu tattauna bi iznillah shi yasa bayan wannan mulkin demokaradiyya ko shekara nawa zai annabi ya ce za a koma khilafa alamin walin nubuwa kuma to a wannan lissafin ne 'yan shiya suka bata domin suna kawo sa imma daga cin imma dinsu suna cewa su ne imaman da annabi ya fada idan ka bi shi ba annabi yana nufin waɗannan a imma za su yi jagoranci ne na al'umma ba jagoranci na malanta ba da kan hassan ba ƙara samun wani daga cikin a imman shi'a ya yi shugabanci ko mai unguwa ba wanda ya cikinsu ka lissafo tun daga kan Said na alhassan har zuwa mahadin muntazar a cikin a'imma na shi'a ko mai unguwa ba wanda ya taɓa yi ballantana ya zama ya riƙe daula mai sunan daula wasu daga cikin a'imman da shi'a ma suke kururuwan cewa imamansu ne malamai islamiyya ne ba kun gano wannan da kyau ku ba don koyi ba sai don babu imami ɗaya daga cikin imma na shi'a da suke kururuwan cewa imamansu ne face ka samu akalla saɓani goma kan kowane ɗaya wasu ba wannan suke bi ba wani ba su yadda da shi ba wasu da dama wane kuma a zamani ɗaya kuna fahimtar wannan shi sa a cin karatuttukan da muke na aƙida duk wannan za a zo sai a ɗauko imamun suwani a ɗauko duniyan tarihin a haska zamanin shi a ɗauko aƙidin shi'a a ji a zamanin shi a imma nawa ne karkasuwan shi'a suke da shi wannan jeren giyan da ake kawo mako al-isnai a shari'a al-ja'afariya al alzagzakiya to ita wannan dan tana da gwamnati ne fa a duniya a zamanin da ja'afariya ba ta da gwamnati a duniya ba wannan a imma din ake lissafi ba wasu ne shi sa aƙidan wasu daga cikin 'yan shi'a wanda mun tattauna a baya kuma za mu tattauna ma nan gaba kaɗan su suna da a ƙidan ma alhassan bai taɓa zama imami a bayan sayyidina ali ba haka husaini mun gano wannan bai taba zama ba domin idan ka bi lissafi imami kai tsaye a bayan sayyidina ali to sayyidina alhassan ne shi kuma alhassan ya ta nazili ya sauka daga khilafa ya bar ma mu'awiya kaga bai ba husaini ba husaini bai zama imami ba kwata-kwata har lokacin da shi ko mu'awiyar ya tashi sai bai naɗa husaini ba sai naɗa yazidu shi yazidu husaini bai taba zama imami ba bai taba zama khalifa ba bai daga cikin jeren giyan khulafa'u jama'a mun gano wannan da kyau ku in kuma ya zo ka ce yaushe yi? Don sanda ya kira shi daga makka waɗanda suka gayyace shi 'yan shi'an kufa ne abokan faɗan mahaifin shi ali yanzu ba wanda ke halattar karatun hikiba wanda zai jahilci abin da ke faruwa sanda ya zuwa kan hanya suka haɗa baki kuma suka kashe shi so dama sun yi nufin kashe alin ba samu dama ba ne ibnul mulji ya riga su to shi ne suka jawo husaini suka kashe shi yana kan hanya ne ya zo su yi mai mubaya'a bai zo an mai mubaya'an ba ya aka yi zama khalifa jama'a kuna fahimtar wannan a ina ya zama kai shi a ku nemo abu na ilimi don Allah ku zo ku faɗa ku nemo abu na ilimi ku zo ku faɗa da Allah manan tatsuniya da wannan shiririta da ba da da kuke kawo wallahi ba zai fice ku ba to daga nan kuma a duk zamanin da zaka ji wani imam daga cikin a'imma na shi'a za ga akwai khalifa shi kuma malami ne da ke wa'azi malami ne kawai da ke wa'azi an gano wannan barin maku misali za ku gane yanzu misali a magume ba gashi da muna karatu ba in gajetar jikun ba su da malamin da ke masu karatu tudun wadafa gyalle su kornon goma ciwon gwanin Zariya, unguwannin sabon gani, babu yanzu wasu a maguma ga malaminsu haka ne to haka fi suke sai su zaɓa daga wani sai wani sai wani sai wani haka suke lissafin in ka tambaya yanzu wannan da ke karantarwa a masallacin maguma shine sarkin zazzau sai a ce maka me to shi kuma annabi lissafin da ya yi na abin da ya shafi al'imma da ya ce al'imma min ƙorashin da ya lissafi ita za a samu goma sha biyu sarakunan musulunci yake nufi ba irin abubakar irin omar irin usman irin ali irin hassan irin mu'awe irin yazidu kun gano wannan ke ta lissafi haka yake nufi ba yana nufin malamai islamiyya ba inda yana nufin wannan ne da sai a lissafo su abdullahi dan umar su abdullahi dan abbas kun gano su jabiru su abdullahi dan amr dan as su su gasu nan haka ne yasa shiya ku nemo magana na ilimi ku yi saboda Allah wannan magana ba za ta kai ku gaci ba kuma idan aka yi muku danka na kudura na ilimi ku wallahi ba za ku iya motsawa ba sannan ba ku da abin da za ku faɗi ɗoriya akan wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malai ce asharhu ga sharhin wannan matsalar idza tashaha aksar min wahidin fi man yalil imama kullu wahidin minhum yasluhu lil imama malai ce idza tashaha aksar min wahidin mimma yalil imama idan ya zama al'amarin imamanci ne in za a ware kowane ɗaya daga cikin ƙuraish to zai iya cancantan ya zama imami kullu wahidin minhum abinda ake nufi kowane ɗaya daga cikin ƙuraish zai iya cancantan ya riya kujeran khalifanci yasluhu lil imam lil imama fa innahu yuqaddamul qurayshiyun misali na a masallacin sai muka zo rigima ya tashi kowa ya cancanta ya iya zama liman ko ya zama jagora ko ya zama kaza an yunkura gaba daya to ba wanda za a zaba inda ba ƙureshi sai ba ƙureshin kowa zai iya zama to amma ba ga ba ƙureshi a wajen to ba ƙureshi za a zaba 2019 idan da za a tsaya takara ko da jam'iyya su tsaye da ɗan takara kun gano nan da kyau ku to bai halatta ba inda ba ƙure shi ka zaɓi kowa tsewa sai ba ƙure shi abinda ake nufi kenan in babu ba ƙure shi sai ka kalli wanda launin fatin shi ya so ya kama da na ƙure shawa to shi za ka zaɓa jama'a mun fahimci wannan da kyau ku kamar ba ku gane ba to Allah ya samu dace to shine sai malai yace fa innahu yuqaddimul qurashiyyu to anan sai a gabatar da bakureshi limizatihi ala ghairihi saboda shi yana da wata ƙarin ɗoriyan daraja kan wani da ba shi ba liƙaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce al'a'immatu min ƙorashin imamai ana fid ana fidda su ne a cikin wa cikin ƙorishawa duk yadda ake a duniya ba ƙorishe za a sa ba a sa wani wanda ba ba ƙorishe ba a shugabanci baki ɗaya an gani shi sa mutane ba suna wahalar da kansu musamman turawan yamma da kidimammun 'yan boko da suke ganin waya akwai lokacin da zai kai waya demokaradiyya a ƙasan maka da madina sai kun kashe kowa kun kawo mutanenku sau da mutanen an riga an gina su a bisa gini na me na musulunci duk wanda ya yi kwara aka ce annabi ya ce al'a'in mutumin ƙwarashi dole zai yi me zai yi ƙasa ba ka da abin da za ka iya yi kisa wa mutane suna gana akwai lokacin da za a yi ma gidan sarautar saudiya ta waye ba wannan ranan insha Allah in goga gama mata ta waye ko to ana dab da zissawai ka taini zai zo yi rusa ka'aba kuwa jama'a muna fahimtar wannan domin tabbas a abin da nake fahimta wannan karkatan ne za a samu a waye gari an bar addini har ga yanzu sauyi ka taini siyayin nasarar da za su yi na rusa ka'aba sannan ya sa guduma yana bin bulo da duwatsun ka'aba yana kwankwatse su in ya gama ya kwashe wannan baragizan bulo da duwatsun ka'aba ya tafi jidda ya zuba su a ruwa gano wannan kuma annabi ya riga ya faɗi yadda yanayi da siffan halittar zassawi ka taini take shi ne yana da matsala ne a kafafun shi jama'a mun gane ai mun tattauna magana sosai a kan shi allah ya taimake mu wa ƙauluhu da kuma magana annabi da yake cewa kaddimu quraishan wala kaddimu wala ta tataqaddamuha ku gabatar da ba shi a shugabanci kada wani daga cikinku ya sake ga ba shi ya tsallan baɗake ci a sashi dole ba shi za a gabatar kai kuma duk yadda kake ganin ka'iya, iya ka cancanta biya halatta kai ka matse ta ba fa'iza kanar ƙureshi salihan idan ba shi ya zo mutumin kirki ne wa haslat mashahatu sai saɓani ya faru minallazi ya tawalla manan ya tawalla wane ne zai zama ya jibinci al'amarin jagoranci fa'inna oyo ƙureshiyu a nan za a gabatar da bakureshe ne liwasiyyatar wasiyatar sallallahu alaihi wa alihi wasallama bizalika sakamakon wasiyar annabi wale annas sahaba lamma tuwaffiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an sami irin wannan rashin jituwan sabai a zamanin da annabi ya rasu an waye gare an samu wani rudani yayin ƙuro ya taso wa ansar ansar suka ce minna amirun wa minkum amirun a samu shugaba a cikinmu a samu shugaba a cikinku inda wannan tunanin na ansara an dauke da ku da musulunci ya watsi zai je ko ina ba a gari daya ba a jagorori guda biyu in aka yi na bayan kashe shi ake yi jama'a mun fahimci wannan ba a yi annabi ya hana shugaba ɗaya ake samu kawai to da suka faɗi wannan ƙala lahum abubakarin sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce innal arab la tadyunu bi hazal amr ita wannan abin da kuka zo da to larabawa ba za su bi shi ba illa li hazal hayyi min sai idan an zaɓi an sa wanda yake ba quraish ne ma larabawa ba za su bi wani bobawa ba kowaye fa baya o abubakar siddiq radiyallahu anhu sai suka yi mubaya'a ga sayyidina Bakar. wa min ba'dihi umar bayan Abu Bakar kuma suke ma umar mu mubaya'a wa min ba'dihi usman a bayan shi kuma suke ma usman wa min ba'dihi ali a bayan suke ma sayyidina ali mu mubaya'a wa min ba'dihi muawiya a bayan suka yi ma muawiya mubaya'a wa min ba'dihi banu umayya a bayansu sai ya zama banu umayya a cikin sa aka samun shugabanni wa ba'adihin banu abbas a bayansu kuma banu abbas kulluhum min quraishin duka banu umayya da banu abbas kakab din su ne mun gano wannan da kyau amma iza tammal amr wan aqada fa innahu talzumuhu ta'a idan ya zama madadin a sa ba shi sai aka kauce aka yi khilaful aula aka zaɓi wani wanda ba ba shi ba kuma al'amari ya gudana to abin da ya zama wajibi ga sauran al'umma shine su yi biyayya walau lam yakun qurayshiyyan ko da ku wanda aka sa ɗan ba ba shi ba aw kana al la yuslihu lil imama ko kuma ga ba qurayshi amma bai dace zama shugaba ba kun gano wannan da kyau ku sai a sa wani wanda ya fi shi dacewa fa mujarradu kaunuhu ƙuraishiyan, mala yace tsuran waiwa na ba qurayshi ne la yatahawwaluhu eh la yuhawwiluhu lil imama wai ba ya cantattar da shi zama shugaba ba ne sai ya cika ƙa'idojin zama shugaba illa iza kana mal quraishi salihan laha wa lam yakun hunaka imamun ƙa’imun sai in ya zama shi ba ya cancanta ya zama shugaban kuma a lokacin babu shugaba wanda yake jagoranci to in za a sa to ba za a sa misali yau da a ce sarkin zazzau zai yi murabus misali ko kuma ta Allah ta kasance ‘yan zaben sarki ba za su zaɓi sarki ba in akwai bakure shi da ya dace shi za a ɗauko wasa mun gano nan duk wani ɗan naga da sai mai sai ya haƙura yi magana ce mai abin ne ya faɗa shi ne manzan Allah idan aka zo zaben gwamnan kaduna sai akwai bakure shi a nan ina muku misalin da za ku gane ne bakure shi ba fa sai a maka sai a madina a in dai harkar na musulmi ne na jagoranci ne kuma ya cancanta kun gane ya cancanta to ya cancanta ya zama shi ko menene cancanta na jagoranci Za a ɗauko abin da musulunci ya ce za a ji a ɗauko wani su su su ne a sa ce wai wannan ne zai jagoranci mutane ba sa irin wannan ko kuma duk maganin da yake barbaran tunanin wasu ne wannan ne zai jagoranci mutane Allah madaukin sarki ya kyauta qauluhu ila an yanzila isa ibn maryam alayhi salatu wassalam har zuwa lokacin da isa dan maryam zai sauko isharatun ila anna isa alayhi salam hina ma yanzulu wannan ishara ne akan cewa sanda annabi isa zai sauka wa imamul musulmi na muhammad bin abdullahi mahadi a lokacin shugaban musulmi shine muhammad dan abdullahi mahadi wa huwa min baitul hassan bin ali bin abi talib shi dan gidan alhassan ne su kuma imma na a 'ya'yan gidan waye 'ya'yan gidan husaini ne abin da ya sa 'yan shi'a suke mara ma 'ya'yan gidan Hussaini saboda uwarsu 'yar iran ce domin 'yar sarki kisra ce har yau wannan abin ke binsu don lokacin da amur dan as ya ci kasan da yaƙi ai an zo da bayi guda biyu wajen sai da na'umar 'yan mata ya ɗauki ɗaya ya ba ɗan gidan abubakar ya ɗauki ɗaya ya ɗaura aure da wa ɗan gidan sai da na ali shine husaini to ita wannan 'yar sarki kisra jikokinta ne waɗannan a imma da shi a suke ja su ne imamansu da suna bin wancan asali na addinin bautan wuta ɗauka suke waya musulunci haka yake yi jama'a kun fahimci wannan da kyau ku da wannan bayanai ma suna tafi ba a ce komi bayansu Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mare ce fadalla ala anna akhiral a'imma yakunu min quraish wannan yana nuni akan cewa imami na ƙarshe kab zai zama daga cikin qurayshawa ne wa awwaluhum min quraish farkon a'imma ma daga cikin qurayshawa ne wa huwa abubakarin radiyallahu anhu shine sayyidina abubakar wahaza haza hasabul imkan kama zakarna na. ce wannan in ya yiwu duk inda za a sa shugaba to ya zama waye ƙureshi ne mala wa iza ma waje da ahadun min ƙureshin amma in ya zama a wuri babu wani ba ƙureshi falata tilil wilaya to a nan ba za a bar jagoranci ta bishirme ba au iza kama bi amrin gairu ƙureshi ko ga samu wani wanda ba shi ba ya rike abin da kyau wa kanar fihi salahiyya kuma ya cancanta kuma yana yin abin ba cuta ba cutarwa an gano wannan da kyau ko to wannan za a bi shi ba wani abu annana na annana eh nab'iduhu wa naqul la yuslihu laha in bai cancanta ba to wannan in zai wa cire shi sai a kawar da shi don bai cancanta ba a sa wanda ya cancanta amma in ba zai yiwu ba zai haifar da rabuwan kan jama'a da saɓani ta wannan sai a rabu da shi ta yi faye jibin ma'arifata hazil umar dole ne musulmi su san wannan kunga za mu tattauna yadda haƙƙin khilafa da jagoranci take shin limamin masallaci da shugaban ƙungiya da shugaban tashar mota da waɗannan su ne waɗannan nasoshi ne khilafa yake a kansu ko kai abin yake jama'a mun gano wannan da kyau ko karatu na gaba za mu tattauna wannan insha Allah ma'ala cewa man kharaja ala imamin mina immatul muslimina duk mutumin da yi ma jagora daga cikin jagororin musulmi tawaye fa huwa kharijiyun wannan ba khawarije ne da shakka asad musulmina wannan ya karya sandan musulmi wa khalafal athara kuma ya saba ma asarai wa mitatuhu mitatun jahiliyatun in ya sake ya mutu a haka bai dawo ba to wannan ya yi mutuwa irin na jahiliya jama'a mun gano wannan da kyau ku, wannan ya yi mutuwa irin na jahiliya malai ce a sharhu al'imamul fauzan ya ce sharhin da al'imamul barbahari ya faɗa ga sharhin maganin shi ya zo ne da mu. duk wanda ya ma jagoran musulmi ta waye. wannan ba kawarije ne kuma wannan ya karya sandan ɗa'a sannan ya saba ma hadisan annabi in ya mutu a haka bai dawo ba to zai yi mutuwan maguzanci domin tattauna a cikin littafin alfargu bayan alfarak da kuma wasu aƙidu daga cikin aƙidin da muka ɗan bibbi su kaɗan a cikin littafin azzari'a sharhin kitabun shari'a duk mun tattauna waɗannan ba lalle ba khawarije sai ya kai ga tawaye ba an gano wannan da ke ko ba sai ya kai ba akwai aƙidu masu zaman kansu na hawarijawa wanda yin karanta alfargo bayan alfirak da karkasuwan waɗannan aƙidin nasu da alfisal filmilal da almilal wannehal. za ka ji irin yanda karkasuwan aƙidin hawarije ki shi huruji wani abu ne daga cikin abubuwan da ke tona asirinsu ya bayyana su amma suna da zaunannin aƙidu da wannan aƙidin suke faruwa kafin wannan hurujin da za su jama'a mun gano wannan da kyau ku wanda da yawa kun san su kuma insha Allah suna tafe wasu ma za a san su da kyau Allah madaukin sarki ya taimake mu qauluhu wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina duk wanda ya tawaye ga wani jagora daga cikin jagororin musulmi fahuwa kharijiyun wannan ba khawarije ne wa man kharaja an ta'atin waliyil amri duk wanda aka nada shugaban musulmi sai ya fito ya mai tawaye wa shakka asa ta'a aka yi mai biyayya ya ƙibi bi hujjatu anna waliyil amri hu ma'asin saboda yana ganin wanda yake jagorantar musulmi Ko yana da wasu kurakurai au mukhalafatun ko yana da wasu abubuwa da yake ganin sun saba kuma shi yana ganin ana yin abin da ba daidai ba sai tawaye ya saba ma umarnin shi kama fa'alal khawarij kama yadda khawarijawa suke tun daga zamanin sayyidina usman har al'amarin su ya burin kasa a zamanin sayyidina ali wanda mun tattauna waɗannan fa haza lahu hukumul khawarij wanda yake da irin wannan aqida to yana da hukuncin ba khawariji ne wal khawarij su khawarijawa fi'atun dalla wasu tawaga ne batattu zaharat bi zatiha fi ahadin rasul sallallahu alaihi wa alihi wanda sun fara kunno kai a zamanin annabi hina ma ja'a dhulkhuwaisara yayin da dhulkhuwaisara yazo wa qala lir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da annabi lamma ra'ahu yaqsimu ghanima lokacin da annabi yake rabon ganima domin so khawarij kamar yadda muka faɗa tsiyansu yana tashi ne in sun ga kuɗi mun gano wannan da kyau ko shi ba khawarij yana nan zai zauna kuna zaunata da shi shekara hamsin wallahi ba za ka iya gane mutum ba kawarije ba ne amma daga lokacin da ya ga kudi fulululululu to zai bayyana kirin shi na khawarijanci duk wani abin zai iya bayyana su ka ji kullum su da zungure zunguren su mene kudi ya ga annabi yana rabon kudi wa qala sai ce e idil ya muhammad ai mana adalci ya adalci ya muhammad sanai daga cin dabi'un khawarij ba su da biyayya da da'a ga shugaba sam ba su da shi fa kalam ta adal suka ce don abin da ka yi ba adalci ne. fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce wailak ya ko ka shiga uku faman ya'dil idza lam a'dil ni in ban yi adalci ba waye kake da shi wanda zai adalci eh in ni ban yi adalci ba dai kallon tsabin ga ba khawarije ga rashin kunya ta daga cikin ɗabi'un khawarijawa tsiwa da rashin kunya mun gano wannan ko da ba su tawaye ba za ga sun bayyana da tsiwa da rashin kunya in sun yi tawaye lokacin ne tsiwa da rashin kunyin yake ƙara girma jama'ar annabi kuna fahimtar wannan Allah ya kyauta malai ce ma walla arrajulu yayin da mutumin ya juwa ya tafi ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce yakhruju min a haza ga tsatsan wannan wasu al'umma za su fita ya min jinsihi irin shi marasa kunya zai kyanke shi jama'a 'yan tsagera irin shi qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim in ga suna salla ko to sai ka raina sallanka ka dauka ma kai baka iya salla bane wa ibadatukum ila ibadatihim in ga inda suke ibada suna kalele cewa kai sai ka dauka sam sam ba ma ibada kake yi ba yaqra'una alqur'ana zaka ji su da gosan karatun alqur'ani wala ya tajawazu hanajarahum iyakan ƙur'anin a bakinsu amma bai wuce makoshinsu ballantana zuciya ta imani da shi saƙon ya isa gaɓai su aikata iyakan ƙur'anin a baki ne ba sa imani da abin da ƙur'ani ya zo da shi sai fa abin da ya masa daɗi a rai yamri ƙona mini dini annabi ya ce suna fita fud su bar addini kama yamriku sahamu minar ramiya kaman yanda ake harba kibiya ta fita ta samu target din ta fita ba tare da ganin komai jikin kibiyan ba fa aina ma annabi yace duk inda ka hadu da khawarij faqtuluhum ku yaƙe su fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum duk wanda ya fada da su to wannan mutumin yana da lada lada mai yawan gaske faya jiba qitalahum ya zama wajibi a yaƙe su wa zalika li ajali kaffi sharrihim anil muslimin so khawarij ana yaƙan su ne saboda a rike sharrin su daga mutane ba ana yaƙan su don su kafirai bane sai dai ana yaƙan su ne don me domin a daƙile su karye na su cikin al'umman musulmi yawa mun gano wannan da kyau ko duk gayyen da ya zama akwai ba khawarije ɗaya ko wanda yake da naz'a khawarijiya wajibi ne ga al'ummar musulmi su yaɗu kuma su haɗu su yaƙi wannan harkar domin kar a batta ta yaɗa ta zama mutane musiba jama mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa haza iza iza azharu silaha za a yaƙi waɗannan khawarijawa ne idan suka zare makami an gane wannan a sa gora a rarrabkewa ne a sa takobi a daddatsewa ne a sa ka za a mukurkushe suwa ne a riƙa barazana ga rayuwar suwa ne kun gane wannan ai abin da suka fara kenan ga abdullahi dan khabbab dan arat ai mun karanta da kowa nan waɗannan ɗabi'un khawarij akwai yanda suke fara sa a hankali a hankali kuma akwai al'umman da za a gansu da irin wannan ɗabi'u na khawarij suna faro wannan harka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ila an yi timma amrahum kun gano wannan da kyau ku har zuwa lokacin da al'amarinsu da suke son cika zai cika Allah ya kyauta mala ya ce wa silaha a duk sanda suka daga makami a kan ku to sai ku yunkura amma mujarrad annahum yazharuna ra'ayin khawarij amma kawai in suna bayyana ra'ayin khawarijawa wa muna suna magangaro irin na khawarij walakin la yuqatiluna amma ba sa yaƙi ko kisa walaysa ma'ahum silah ba su da makami fa nahnu ninkiru alaihim mu sai dai marka inkarin aqidan da wa'azi kazan da yawa daga cikin kidahu mai cewa suke yi cin da kun bayanin ƙidan khawarij kuma ga wasu aqidin yayi daidai da su to me yasa ba ku yaƙe su ba ku ba ku san aqidan mu ba ai ai mu ba za mu daga makami ba cin da ba su daga ba kadai za mu inkarin abin da suke a kai ko ba wanda zai ce ya ja baki a shiru ai a bar wannan in aka yi shiru shi nan haɗin kai zai tabbata ba haka yi jama mun gani da yana daga cikin abin da ya jefa mutanen borno cikin abin da suke ciki kuma suka jefa mutanen najeriya cikin matsalin da suke ciki a yau Shi ne ai wannan addin musulmi ne da a haɗa kai duk wannan abubuwan saɓani ma a bar shi kawai daga inda musiban ta je ta kai al'umma kenan allah maɗaukin sarki ya kyauta wa nubayyinu lahum dalalihim za mu riga bayyana masu batansu wala nuqatiluhum ba za mu yaƙe su ba lakin idza sara lahum shauka amma lokacin da za su yi ƙarfi wa saru yuqatiluna almuslimina zama suna yaƙan musulmi fala ya yajuzu lilmuslimina an yatrukuhum a wannan lokacin bai halarta musulmai su bar ba bal yajibu ala waliyul amri an yuqatiluhum a lokacin shugaban musulmi ko ba ɗaiɗakun musulmi ne abin zai zama kaman zanga-zanga kowa ya ɗauki makami kawai ya afka masa da tsiya a shugaba ne zai jagoranci al'umma da umarnin shi ya wuce gaba a bi shi a baya a yaƙe su shine abin da yake wajibi waya alal musulmi an ya kunu ma'a waliyil amri alaihim a nan lokacin da za a yaƙi khawarij dole shugaban musulmi ya zama yana tare da su kama a salafi khilafata ali kama yadda ya tabbata a zamanin khalifancin sayyidina ali radiyallahu anhu lamma qatal al-khawarij fi nahrawan yaƙin yayin da ya yaƙi khawarijawa a nahrawan wan dhamma sahaba ilaihi duk sahabai suka mara ma albaya wa qatalu ma'ahul khawarij suka yaƙi khawarijawa tare da shi hatta qatalahum sharra qatla har sayyidina ali musu kisa mafi sharri wa nala bi zalika al allazi Adabihi. rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ali ya samu ladan da annabi mai alkawari fi qaulihi da yace fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum kisan akwai lada ga duk wanda ya yaƙe su wa haza min fada'il ali wannan yana daga cikin abin da ke bayyana falalolin sayyidina ali radiyallahu anhu wa fada'iluhu kathira falalolin sayyidina ali suna da yawa wa minha annahu qatala al-khawarij daga cikin wannan falalan na sayyidina ali har kuma ta ya yaƙi khawarijawa wa haqqaqa fihim qawlar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa kuma ya tabbatar da maganan annabi a kansu da annabi ya maganganu sosai wanda kuma maganganun suka tabbata kuma sayyidina ali ya tabbatar masu da wannan zantattuka a kansu Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara nan sai Allah ya kai mu katu na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum